ثم أدبر واستكبر sannan ya ba da baya ga barin yin imani kuma ya yi girman kai ga bin annabi